Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه و jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sabon tafi da shirin muryoyin masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na dukokin zamantakewa za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin nan ga mahimman kanun labaran shugaba joe na amurka ya ce ba shi da wata niyyar ganawa da firaministan isra'ila nan kusa saboda boran da ke wakana a ƙasar na adawa da garan bawul ga sha'anin shari'a ƙungiyar tarar afirka ta nuna damuwa game da zanga-zangar da ke wakana a kasar kenya wani mahari ya kashe mata biyu a wata cibiyar addinin islama a ƙasar portugal tun zuga labaran dalla-dalla shugaba joe biden na amurka ya bayyana cewa ba shi da niyyar ganawa ko gayyatar firaministan isra'ila benjamin netanyahu a nan kusa a daidai wannan gabar da ake fuskantar zanga-zangar adawa da matakin gwamnati na garin bawul ga sha'anin shari'ar kasar biden wanda ke faɗawa 'yan jarida hakan a arewacin california ya ce bai kamata gwamnatin isra'ila ta ci gaba akan wannan matakin ba a ranar talata dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya jinkirta shirin gwamnatinsa na yi wa tsarin shari'ar kasar garin bawul har zuwa wani lokaci sakamakon matsin lamba da yake fuskanta daga masu zanga-zanga kan tintunan kasar da kuma yajin aikin da ma'aikatan kasar suka so mai na adawa da shirin netanyahu ya yi alkawarin tuntuɓa na cimma yarjejeniya yayin zama majalisar wanda zai fara a ranar talatin ga watan afrilu mai zuwa ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta fitar da wani sabon rahoto game da yadda ake take hakkokin ɗan adam a najeriya rahoton na shekarar 2022 zuwa 2023 din nan ya taɓo batutuwan da suka shafi hararen ta'addanci na ƙungiyar boko haram da kashe-kashe da azabtarwa da satar mutane da kuma tsare waɗanda ba su san hawa ba su san sabka ba amnesty ta kuma ce hukumomi sun dakile 'yancin kafafen yada labarai da 'yan jarida na faɗin albarkacin baki haka su ma masu fafatka na fuskantar kalubale game da hakokinsu na bayyana ra'ayinsu da kuma yin zanga-zanga a ƙasar ta najeriya in ji rahoton na amnesty ministan harkokin wajen kasar iran ya isa birnin moscow na kasar rasha inda zai tattaunawa da mahukuntan kasar kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu hussein amir abdullahi yan zai gana da takwaransa na rasha sergei lavrov inda za su tattaunawa kan batun aiwatar da yarjejeniyoyin nan da shugabannin kasashen biyu suka cimma yayin ganawar da suka yi a can baya halin da ake ciki a yankunan da kuma batutuwan da suka shafi ci gaba na daga cikin ajandar tattaunawar ta manyan jami'an diplomasiyan kasashen biyu wato rasha da kuma iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran 'yan sanda a kasar portugal da sun ce wani mahari ya kashe wasu mata biyu bayan da ya daba musu wuka a wata cibiyar addinin musulunci a birnin lisbon 'yan sandan sun samu nasarar harbe maharin bayan da yi yunkurin arcewa labarin dai bai ambato dalilin maharin na kashe matan ba sai dai an ce maharin dan afghanistan ne yayin da su kuma matan biyu da aka kashe 'yan portugal ne a wata sanarwar da cibiyar addinin ta lisbon ta fitar ta ce ta kaɗu matuka hada kisan matan ƙungiyar tarar afirka ta nuna damuwa game da zanga-zangar da ake a ƙasar kenya inda aka samu rahotannin hasarar rayuka da barnata dukiya da kuma tsayawar wasu al'amura a nairobi babban birnin ƙasar a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban kwamitin ƙungiyar ta au musa faki muhammad ya buƙaci dukkan ɓangarorin da suka yi zuciya nesa zauna a teburin tattaunawa domin shawo kan zaɓen da ke a tsakaninsu eu ta kuma ce tana goyon bayan duk wani mataki na samar da haɗin kai da fahimtar juna da zaman lafiya a wannan ƙasar ta kenya rahoton da ke fitowa da ƙasar ta kenya sun yi nuna da cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a zanga-zangar adawa da gwamnati da aka fara tun makon da ya gabata ya kai uku zanga-zangar da madugun 'yan hamayya na kasar raila odinga ke jagoranta na adawa ne da sakamakon zaben shugabancin kasar da kuma tsadar rayuwa 'yan adawa sun sanar cewa za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk ranakun litinin da kuma alhamis to jama'a a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh to a gashi da san barka a dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shashen da muke dauke da su inda zan fara da shirin nan na duniyar a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum yakan yi rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskokin siyasa zamantakewa ne ko tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu da allah zai mayar da hankali ne akan sauyin matsaya da aka samu daga bangaren saudiya dangane da ƙasar syria da kuma abubuwan da suke faruwa a lokutan baya-bayan na yunkurin daidaita dangantaka a tsakanin ƙasashen biyu wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da Allah da fatan masaurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin tun farko rikicin da aka haddasa a ƙasar syria a shekara ta 2011 gwamnatin ƙasar saudiya dai ta kasance a sahun gaba wajen azazzala wannan rikici sannan kuma da ɗaukar matsaya ta mara baya ga waɗanda suke ɗauke da makamai a ƙasar syria da nufin kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad a wancan lokaci saudiya ta yi ruwa ta yi tsaki a cikin dukkanin abubuwan da suke faruwa a ƙasar syria tare da haɗin gwiwa da sauran ƙasashe waɗanda suke da matsaya irin wannan da suka haɗa da ƙasar amurka da kuma ƙasashen turai game da ƙasashe irin su turkiya da kuma kasashen katar haɗaɗɗiyar daular larabawa da dai sauransu a wancan lokaci waɗannan kasashe sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen mara baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da hakan ya haɗa da ƙungiyoyi irin su alka'ida da irin su jafatan nasira da kuma ƙungiyar da'ish wadda ta zo daga bisani wanda dukkaninsu suna yaƙi a ƙasar syria da sunan kifar da gwamnatin bashar al-assad duk da cewa dai manufar su waɗannan ƙungiyoyi ita ce kafa abin da suke kira dolar musulunci a yankin sham wanda kuma waɗannan ƙasashe suna ɗaukar nauyin waɗannan ƙungiyoyi ne duk da cewa manufarsu ba ita ce kafa dolar musuluncin kamar yadda ƙungiyoyin 'yan ta'addan suke ikirari ba amma dai babbar manufarsu ita ce kawar da gwamnatin ƙasar syria wadda ba ta ɗasawa da su sannan kuma suka yi amfani da waɗannan ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi duk da cewa dai haƙar waɗannan ƙasashe ba ta iya cin murawa a kan ƙasar siriya ba duk da irin taimakon da ƙungiyoyin 'yan ta'addan suka samu na makamai da kuma makudan kuɗaɗe da kwaso su kyauta daga ƙasashen duniya daban-daban da kawo su ƙasar siriya ta hanyar turkiya to amma daga bisani bayan da tafiya ta tafiya wasu daga cikin ƙasashen sun fara janyewa ganin cewa abinda suke yi din ko sun fahimci cewa sun tafka babban kure ba abu ne mai sauki ba ko kuma bisa la'akari cewa idan har suka bari ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka karbi kasar syria to wannan lamari zai zama babbar matsala ta tsaro a yankin baki daya wanda hakan su ma zai shafe su daga cikin kasashen da suka fara jari baya dai har da kasashe irin su haɗaɗɗe daular larabawa bahran da makamantansu daga bisani ita ma kasar saudiya ta canza ra'ayinta dangane da abin da yake faruwa a kasar syria wanda kuma wannan yana zuwa ne yayin da wasu daga cikin kasashen suka ci gaba da yin tsayin daka musamman kasar turkiya da qatar wanda suka ci gaba da daukar nauyin 'yan ta'adda musamman kungiyar da'ish kasashen yammacin duniya irin su amurka da kasashen turai da kuma isra'ila su ma ba su ja da baya ba wajen ci gaba da daukar matakai domin ganin cewa an rugurguza kasar ta syria daga cikin irin matakan da kasashen da suka ja da baya dangane da abin da yake faruwa a kasar syria kuma suka canza matsayinsu shine abin da aka gani na buɗe ofisoshin jakadanci daga kasashe irin su haɗaɗɗe daular larabawa da kuma musayar ziyara ta jami'ai tsakanin kasashen biyu syria da kuma haɗaɗɗe daular larabawan da kuma kasar bahrain da jordan da makamantansu wasu daga cikin kasashe waɗanda suka biyo baya irin su kasar ta saudiya sun fara tattaunawa da ƙasar syria akan wannan batu wanda za a iya fahimtar hakan kai tsaye daga irin bayanin da shugaba bashar al-assad ya yi a ziyarar da yake a birnin moscow na kasar rasha ranar goma sha hudu ga watan maris inda ya gana da shugaba putin da kuma manyan jami'an gwamnatin kasar rasha da shugaba bashar al-assad yake cewa a halin yanzu siyasar kasar saudiya dangane da syria ta canja baki daya a halin yanzu saudiya ba ta mara baya ga ko daya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke aikan ta'addanci a syria sannan kuma tana ɗaukar matakai na kyautata alakata da gwamnatin ƙasar ta syria ba ga kuma shugaba bashar al ya ce gwamnatin syria har kullum kofar ta buɗe take domin kyautata alaƙa da kowane bangare ko da kuwa bangaren nan ya cutar da ita wasu daga cikin ƙasashe kamar irin su turkiya waɗanda suka taka babban rawa wajen a ƙasar syria a halin yanzu haka su ma suna kokarin ganin cewa sun dawo sun kyautata alaka da kasar ta siriya to amma shugaba bashar al-assad ya ginda ya sharaɗa musamman ma kan yunkurin da gwamnatin turkiyan take yi na shirya wata ganawa a tsakanin shugaba bashar al-assad da kuma shugaban turkiyan rajab tayyip erdogan inda shugaba bashar al-assad ya ce ba zai gana da tayyip erdogan ba har sai idan ya janye sojojinsa waɗanda suka mamaye wasu yankuna na arewacin ƙasar siriya. domin kowa ƙasar syria ba ƙasa ce da za a yi mulkin mallaka ba kuma ƙasa ce mai cikakken yanci matuƙar turkiya ta girmama yancin ƙasar syria ba da kowa babu buƙatar bukatar ba a tsakanin shugabannin ƙasashen biyu gwamnatocin ƙasashen rasha da iran su ne dai suke ta kokarin ganin cewa sun shirya da kuma sulhuntawa a tsakanin gwamnatocin syria da turkiya inda ko a lokutan baya an shirya wata ganawa tsakanin bangarorin na rasha da iran da turkiya da kuma syria a birnin moscow wanda kuma har yanzu ana cikin wannan shiri nufin ganin cewa an farfado da dangantaka da alaka a tsakanin kasashen biyu da suke makwabtaka da juna kuma suke da tsohon tarihi dai saudiya ta wa ƙasar siriya wasu sharaɗa na daidaita alaƙa a tsakanin su babban sharaɗin shine siriya ta yanke duk wata alaƙa ta da gwamnatin ƙasar iran sannan kuma ta yanke alaƙa da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah da ke ƙasar labanan wanda kuma gwamnatin siriya a nan take ta yi watsi da waɗannan buƙatu bisa la'akari da irin rawar da waɗannan ɓangare guda biyu suka taka wajen murƙushe ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar ta siriya musamman ma dai gwamnatin kasar iran wadda ta yi amfani da hanyoyi na soja da kuma kwararru ta fuskokin tsaro domin taimaka ma gwamnatin kasar ta syria da suka aiki kafaɗa da kafaɗa da bangaren rasha wajen dafawa wa siriya syria aka samu nasarar murkushe ayyukan ta'addanci masana da dama dai suna kallon lamarin ta fuskoki daban-daban amma da dama daga cikinsu dai sun yi imanin cewa wannan mataki na saudiya bayar rasa nasaba da irin sauye-sauyen da aka samu a yankin musamman ma ta fuskokin tsaro inda halin yanzu kasar iran ta zama ita ce kasa da take samun ci gaba cikin sauri a yankin ta bangarorin tsaro da kuma karfafa kungiyoyin gwagwarmaya da suke yaƙi da 'yan mulkin mallaka da kuma yahudawan sahiyuniya duk da cewa dai saudiya ba ta goyon bayan abubuwa da dama da iran take yi musamman ma na kalubalantar turawa a yankin gabas ta tsakiya da yahudawan isra'ila to amma kuma masana da dama sun yi imanin cewa ba ta da wata mafita illa haɗa karfi da karfe da iran ɗin domin gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su wanda hakan ya sa ba ma shiryawa da gwamnatin ƙasar siriya ba hatta ma da gwamnatin ƙasar ta iran gwamnatin saudiya ta dawo ta nemi shiri da ƙasar iran ɗin ba baga kuma masanan suna ganin cewa daukar wannan mataki na kokarin daidaita alaka a tsakanin gwamnatin saudiyan da iran din da ma syria ba zai rasa nasaba da irin sabanin da ke akwai a tsakanin gwamnatin saudiya da kuma amurka ba a halin yanzu musamman ma da yadda ake takun saga tsakanin gwamnatin joe biden ta jam'iyyar democrat da kuma gwamnatin saudiya wadda rima bin salman ke jagoranta ta a halin yanzu a aikace wanda kuma kowa san irin rawar da muhammad bin salman ya taka a lokacin yakin neman zaɓe a amurka inda ya mara baya 100 ga donald trump wanda yake mulki a wancan lokaci da nufin ganin an kada joe biden wanda shine dan takarar jam'iyyar democrat wanda kuma bayan gudanar da zaben joe biden dan takarar democrat ne ke ci mulki kuma ya kafa gwamnati a amurka wanda hakan ya kawo takun saka a tsakaninsu musamman ma irin kalaman da joe biden din ya yi a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai ɗauki ƙwararren matakai akan gwamnatin saudiyya da kuma ladabtar da ita akan abubuwa da dama da yake cewa tana aikatawa babban abin da gwamnatin joe biden da ya tafi fakewa da shi wajen kalubalantar gwamnatin saudiya shine batun haƙƙin bil'adama da kuma kisan jamal khashoggi wanda ake zargin muhammad bin salman da hannu kai tsaye wajen aiwatarwa ba ga kuma masanan suna ganin cewa rashin tabbas wajen dogaro da amurka musamman ganin irin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na kasashen da amurka ta yi kutse a cikinsu ta mame komi daga bisani kuma ta janye tabbasu da kansu musamman ma dai kasar afghanistan wanda amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a cike da sunan yaƙi da taliban kuma kafa gwamnati wadda ta yi daidai da ra'ayinta na dimokuraɗiyya ma kuma a lokaci guda ta yi watsi da kasar ta afghanistan bayan cimma burinta da maslaharta wannan ya sanya kasashe irin su saudiya din da makamantansu da suka dogara da amurka guwar su ta yi sanyi akan wannan batu a mahangar wasu masana yayin da kuma wasu suke ganin cewa yadda sunan saudiya ya ɓace kuma kurarta ta yi kuka akan batun haƙƙin bil'adama musamman ma bayan kisan jamal kashoge da kuma yakin ƙasar yaman wanda saudiya ɗin take da hannu kai tsaye a cikinsa wajen kisan dubban fararen hula mata da ƙananan yara wanda hakan ya bata sunan saudiya matuka a idan duniya musamman ma ga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka taso ƙasar a gaba bisa wannan hujja kuma ƙasashen turai waɗanda za su yin amfani da hakan wajen kalubalantar saudiya a nan gaba a duk lokacin da ta ke bin manufofinsu wannan ya sa saudiya ɗin ta fara yin tunani da kuma canza matsayarta da kuma neman sulhuntawa tsakaninta da waɗanda ba ta ɗasawa da su a yankin musamman irin ƙasar ta iran da kuma siriya wasu masanan sun yi imanin cewa matakin da saudiya ta ɗauka ko shakka ba zai taɓa yi wa isra'ila daɗi ba domin kowa har kullum isra'ila burinta shine daga cewa ana rikici tsakanin iran da kuma kasashen larabawa wanda hakan zai ƙara taimaka mata da kuma banzuwarta a yankin yayin da kuma bangaren amurka wasu ke ganin cewa amurka ba za ta ji daɗin hakan ba duk da cewa dai akwai takun saka tsakaninta da gwamnatin saudiya amma ba za ta so a samu kyakkyawar fahimta tsakanin ta da iran ba yadda kuma wasu masanin sai ganin cewa amurka za ta so a samu irin wannan fahimtar juna ko da na wucin gadi ne tsakanin saudiya da iran domin ta mai da hankalinta a kan rikicin ukraine da yake faruwa tsakanin ukraine din da rasha wanda kasashen kungiyar tsaro ta nato suke da hannu kai tsaye wajen tunkarar rasha a ukraine domin amurka ta samu damar kalubalantar rasha da kuma samun sauƙin rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya to kuma dai yaya lamarin yake samun kyakkyawar alaƙa da fahimtar juna a tsakanin gwamnatocin saudiya da ƙasashe irin su syria da iran abu ne da yake da babban tasiri ta fuskoki daban-daban ga siyasar yankin gabas ta tsakiya da ma tsaron yankin baki ɗaya. duk da muke da shirin rikin waɗannan zamu ji halin zamin shirin sai Allah haɗa mu a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jikon kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 Assalamu alaikum Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar mamba daga cikin kungiya ta masu kira da saurare ta yankin Afirka. A yau na shigo shirin ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman wannan tashin hankali wanda yake faruwa a ƙasar Faransa a yadda rahotanni suka nuna cewa ana cin zarafin 'yan jarida. To gaskiya wannan abu bai zo mara na mamaki ba saboda dan masu wannan ƙasashe ba wai ƙasashe bane wanda wai su cikin ƙasa kasarsu cikin kasarsu za su ba talaka dama za su ba 'yan adawa dama amma kuma idan abin ya karkata bisa maraddan su za su sa kafa wando guda da shi ni kiran da zani wajen kasashen mu na afirka ku kalli kasar faransa ita ce uwar gijiyar ku ko kuma ita mana mulkin mallaka amma ka gani kash bata hana 'yan kasar ta su fito su nuna bacin ransu ba amma muddin munan kasashen mu na afirka talakawa suna son su fito su bayyana bacin ransu bisa ma abin da ake musu ya fi irin wanda ake a kasar faransa a yanzu sai sai ka gani gwamnati ya ce kaza kaza kaza kaza kaza ba su ba da dama ba duk wanda ka gani ya goge akan siyasa ya samu dokaka wajen 'yan kasa shi to yana aiki da abin da 'yan kasa suke bukata rediyo iran mai muku magana alkasum ne a ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkan mu da haka mai magana lawal andu daga niyami a jamhuriyar nijar eh, ra'ayina a dangane da ziyaran da mace mace shugaban ƙasar america kawai harris a wasu ƙasashe kasashen afirka wanda cikin jawaban da ta yi duk da ta yi ta nuna eh, sabanin abin da masharhanta suka yi tunani gaskiya duk wanda ya san yadda siyasan kasashen turai take tafiya da irin halin da turai suke ciki da amerika kowa ya san sun mayar da hankalinsu kan ƙasashen afirka ne ganin yadda ƙasar rasha da ƙasar china suka dawo da alaƙa ta kudu da kasashen afirka wanda amerika da sauran kasashen turai idan suka tsaya kallon ruwa kwado zai musu kafa dangance da eh, garabasa da suka saba kwasa a kasashen mu na afirka za su zo su datsa inda suke so su karya inda ba gaba ba mai ce musu ba haka ba tun da shugabanni na namu sun zan yan koran su ne so sun ga rashi da kasar china sun tashi haikan saboda haka su ma dole su motsa sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. kuma a wannan rana na shigo filin ne domin in ba da ra'ayina a kan rangadin da mataimakin shugaban ƙasar amurka wato kamala harris ta soma a wasu ƙasashen nahiyar afirka guda uku inda a halin yanzu har ta sauka a ƙasar ghana daga bisani ta zarce zuwa ƙasashen tanzania da kuma zambia to ni kira na ga shugabannin ƙasashen nan guda uku masu wannan bakuwar da ma sauran mu na ƙasashen afirka shine ya dace kuma ya kamata su zamanto masu ankarewa da bakar siyasa amurka ganin yadda ƙasar ta kware tare da yin digiri wajen haddasa tashin hankali a dukkan kasashen da ta kafa makahon zuka daga karshe ina addu'ar Allah ubangiji sa wannan ziyarar da Haris ta kawo a wasu kasashen Afirka da zamanto alheri a kasashen da ma sauran kasashen mu na Afirka ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne sanu Madatai da Magaram Nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh BOH Hausa zaman ya musulunci ta dara da farko dai suna na Mamman Sani daura Cin wajen da ake kira da bijiman Erogan ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na afirka ta gaskiya ziyarar da taimake shugaban ƙasar amurka take kawo nan ƙasashen afirka har da nan ghana da sauran kasashe guda biyu to mu dai za mu ce da amurka da faransa matukar kaga suna bibiyar kai to su ne a saman ka saboda haka ba ma fatan ta yi nasara akan dukkan muradun da take sun cimma saboda dukkan ba su da wani muradu na alheri a tsakanin ƙasashen mu na afirka idan ma za su ba da taimako ko da sun ba da taimakon taimakon misali sun ce sun ba da taimakon jika goma to su za su samu jika hamsin ne a gurin assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh hausa radio ina yi muku fatan alkhairi da fatan an fara azumin nan lafiya yanda allah ya sa muka fara lafiya ubangiji allah ya sa mu kare shi lafiya musulmin duniya ina yi muku fatan alkhairi daga naku samariya haruna idris barka da wannan lokaci assalamu alaikum da harin musulunci ta iran rediyo mai albarka dangace wannan watan azumi mai albarka wannan watan azumi da ya kama muna kira ga duka yan uwa musulmi ya kamata abin da Allah hore cikin wanga wata mai albarka alhurma mu dage da addu'o'i abin da ya dame mu Allah kai wannan maganin sa kuma mu ke taimakekeniya da yan uwa da amannan arziki a dalilin wannan wata Allah ubangiji ya taimake mai mana gafara idan kana da wani abubuwan dan kudin ka ne dala goma ne naira ashirin ce naira talatin duka da yake da an shigo yanayi dai duka da ana abubuwa dai daban-daban wanda ya gashi nan abin da Allah hore ma kai amfani da shi a wannan wata ko da riga ka samu mai kyau ka taimaka da wani ka taimaka mai ko da takalma ka samu masu kyau ka taimaka wani wani dan abubuwa dai na sadaka dai to Allah wani ya taimake mu dai kuma Allah ya kara mu daraja da wasila kuma Allah wani ka samu na daga cikin yantattun bayi a cikin wani gawata wata masha Allah na gode rediyo tare murya musulunci sunana shugaba Iliya Karti da shayi garkin daura assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu biyu ta hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman sani da wadacin wajen da kira da bigila erogan ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radio na afirka to a gaskiya ba ma goyon bayan takun saƙa da ake tsakanin makwabci a ƙasar mu mali da ƙasar mu nijar saboda haka muna kira da hukumomin dukkan bangarorin biyu da su haɗa kansu su bar biya wasu ƙasashe suna haɗa su saboda mun san akwai ƙasashen da ba su san mali eh, saboda ba ta kaurace musu akan tana kwatan yancinta kuma al'amuranta suna tafiya daidai shi yasa duka suke canzara sauran makwabtan kasashen mali da su kaurace mata saboda haka mali bayan makwabtaka ma wasu muna da addinin mu ɗaya ne to da fatan sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسوررو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتشكم ونشري na rayuwar zamantakewa kamar yadda muka sani ne muna ta bayani ne dangane da yanayi na zamantakewar matasa da yanayin yadda ya kamata a ce an tafi da su musamman iyaye ko kuma magabatansu waɗanda suke kula da rayuwarsu a kullum mukan ce in mun ce matasa muna haɗawa ne tsakanin matashi namiji ko kuma matashiya mace ba wani bambanci to mun kawo waɗansu abubuwa waɗanda muka yi ishara da cewa shi matashi a lokacin da ya karɓi sunansa na matashi ko kuma matashiya a matsayinta na matashiya suna da son abubuwa guda biyu wanda muka yi bayani shine hubbul jamal wato son kawa da kuma hubbul bruce da son a fito a nuna mutum a ce wane ne ɗan gidan wane ko kuma wane ne irin waɗannan to mun yi bayani a takaice a wancan lokaci da kuma muka nuna yanayin da ake ciki to muka ce insha Allah a mu na yau za mu ɗora mun yi bayani akan cewa saboda yanayin rayuwa kuma shi yaro matashi mafi yawa dai abin da ya fi ba da lokacinsa shine harkar karatu saboda haka ko da yana so ya yi wannan kawa ko da kuma matashiya tana so ta yi wannan kawa wanda dama mata an fi sanin su da wato kawa da fitowa musamman ba sa son raini tsakanin kawaye tsakanin sawa'un ko a makaranta ne ko kuma a wani guri ne balle ma uwa uba a ce gidan biki to ba sa son ɗaukar raini ko ba sa su ga kawansu ko wata ta kere su a cikin al'amura na wato kamar za a iya cewa ado da daukan wanka da za su yi ba sa so su ga wasu sun ci sun shige su to a irin wannan shine muka yi ishara akan cewa magabatan su iyayensu yayyensu irin waɗannan fa sai ana yi musu wani abu na tallafi dai gwargwado a tallafa musu a ba su wasu abubuwa da suke bukata kamar misali wani yake cewa idan kana da 'ya'ya mata 'ya'yan mata duk karatu suke yi suna dawowa gida to fa ya kamata ka san cewa banda ciyar da su da kake a cikin gida to fa ya kamata ka kuma sa musu wasu kuɗaɗe kamar shigen albashi cewa duk wata kowace daga cikinsu ga wani abu da zaka bata wannan abu da zaka baya su ba wani abu ne wanda ya shafi karatunsu na makaranta ba ko su su littattafai ko kuma su shiga mota su je kan makaranta su dawo ba wani abu ne da ya shafi abincinsu da su ci ko a makaranta ko kuma abincinsu a gida ko kuma a'a wannan wani kuɗi ne za ka ware musu na siyan mai da ainihin man kitso man shafawa abin da yake dai zai kawata su musamman mataye abin da zai kawata su ko su dan sai wasu abubuwa da suke bukata wallahi wannan abin muna gani kamar wasa to yana daga cikin abin da yake kare su waɗannan matasa 'yan mata daga fadawa cikin wani yanayi na karkacewar rayuwa zamantakewa ta yau fa ta bambanta da zamantakewa ta irin wannan lokuta da suka gabata shekara da shekaru zamani duk lokacin da ya canja to ba dole ne ku abubuwa su canja yin waɗannan abubuwa ga mace a bata wani abu da ta biyan bukatunta nata na kanta wasu lokutan za ga cewa tun da al'amura ne na addini kuma al'amura ne na shari'a kuma muna yi magana ne akan zamantakewa to 'ya'yan kaɗin nan mata da allah ya baka muna da hadisi ma da yake cewa in Allah yana son mutum ne sai ba shi 'ya'ya mata domin za su kasance in ka ba su tarbiyya ka dora su akan gwadabe na hakika to za su iya zama su ne tushen hanyar shigan ka aljanna kuma su 'ya'ya mata a kowane lokaci rahama ce ga ɗan adam Allah ta'ala ya ba wa mutum to akwai rahamar ubangiji wai ba ya santa 'ya'ya maza su kuma aka ce ni'ima ce to a ranar kiyama ko Allah ta'ala zai tambaye ka game da ni'imomin da ainihin ya baka latus alunna izin idhin anin na'im Allah yake cewa lalle ranar kiyama sai an tambaye ku akan ni'ima to an ce ya'ya maza da Allah ya ba mutum ya ba shi ni'ima ne to kaga ranar kiyama sai Allah ya tutse ka ya tambaye ka dangane da wani ni'ima amma mata rahama ce Allah baya tambaye ka game da rahama sai su zama wannan su ne tushen ka na shiga aljanna to matukan ka ba su tarbiya ka ɗora su akan gwadabi to irin waɗannan abubuwan da za ka yi su a lokacin suke matasa ka kasance kana ware musu wasu kuɗaɗe ke so ɗauki wannan dubu biyar ɗin insha Allah duk wata zan gaba ke yan dubu biyar dubu uku dubu goma abin Allah ya hore maka daidai gwargwadon sha'aninka daidai gwargwadon sha'anin iyalinka domin su biya bukatunsu wani lokacin hatta suna jinin haila din nan abubuwan da za su je su siyo su kasance sun yi kunzugu tare da shi tunda wani abu ne wanda ke na darura na kowace mace in ka ba su ba baka biya musu irin wannan bukatun ne zai faru ko dai su je su dinga a kunzugu da wani abu e, irin yanki a cikin gida watakila ma da tini a cikinsa akwai virus akwai wasu abubuwa na cututtuka su wanke shi su zo dole dai su yi wani abu da za su kare kansu kada su shiga cikin kawayensu suna karni suna cikin wani hali ko kuma su toilet paper su yi kunzugu da ita wani lokacin sun je wani guri in jini yana tafiya da yawa ya fito amma ga irin waɗannan abubuwan na zamanin nan da ake cewa wanda an suka so akwai ɗan tsada amma kuma shi ne mafi yawa za ga mata matasa suna amfani da shi to ka bata kuɗin da za ta siyo wannan mayamayan da suke amfani da su bayan da za ka yi ka hana mata kawa kamar yadda muka ce musamman matasa din ka hana su ado to mai da suke shafawa yau gyara fatan su suke so su yi domin sai sun gyara fatan su ne za a gansu a waje musamman mazan wannan lokaci za su yi aure sai sun ga wacce ta yi musu sun ga kyawunta sun ga yadda take ba an ce ka ba su maya kuɗin da su siyo mayamaye na bleaching ba ba irin wannan ake nufi ba a'a akwai mayamaye na gyara fata musamman a irin yanayin mu na kasashenmu rana ma tana lalata fatan maza ma ba lallai kuma mata rana da muke gani to su suna da mayamayan da suke amfani da su su dan wani abu na burushi ne su dan wani abubuwa ne na makilin ne su dan wani abubuwa ne na inas din da suke siyowa nasu na zamani yan takalma ne da suke je in sun gani a wani guri su siyo su kawata kansu dan gyale ne da suke bukata ba lallai dai sai shekara shekara za ka yi musu kayan sallah shine za ka ɗauko kuɗi ka biya ka fito da shi ka ce a yi abubuwan da ya shafi kayan sallah ba to idan muka kasance muna irin wannan to fa muna ɗora ‘ya'yanmu akan wani yanayi na zamantakewa managarciyar zamantakewa kuma za su wadatu da su a waje amma idan ba ma yin haka me zai biyo baya to fa dole su biya wannan bukatun nasu na da suke bukata na kudade su je su siyo wannan su wannan saboda ba sa son rai ne matashi a irin wannan yanayi yana kamar inda muka da yana son kamar inda muka faɗa ne yana son kawa yana kuma son a fito a ce shi ma wani ne kai mai kula da su uba ne wa ne wani mai kula da da irinsu ne in ba ka yi abin da ya dace a lokacin da ya dace ba to dole su ne suka ga shi ne suke fita waje sai su samu mutanen banza samari gashi nan yau wannan lokaci ya lalace in ta ga saurayi zai iya biya mata bukatunta ya ɗauko 'yan dubu biyar ya bata ya mata wani abu na turo mata kuɗi ta akawun sai tukunan ta ga alat to fa ana nan in ta saba da haka sai fa ka ji labarin abin da baka so ka ji tunda yau da gobe sai Allah kuma an riga an ce an gina zuciya ne akan son wanda yake kyautata mata to an saurayi a waje yana kyautata wa yarinya ka yarka ko wata taka yana biya mata bukatunta yana turo mata kuɗaɗe tana biya bukatunta tunda kai ba ka yi a gida to wata rana sai an waye gari ka ji abin da baka so ka ji wal iya billah to ashe zamantakewa daga gida take farawa zamantakewa tsakani musamman abin da ya shafi matasa din nan lallai ya kamata mu dinga lura sawa'un matasan nan mata ne ko maza mu dinga lura da irin abubuwan da za mu yi musu na kyautatawa domin su samu zamantakewa tsakanin ƙawayensu tsakanin abokansu da kuma mu tsakanin gida ma a juna ta yadda kowa zai rayu da cikin zamantakewa tare da annashuwa ba tare da takura a cikin rayuwa ba to waɗannan abubuwa ne na asasi dangane da wani abu wanda yake wajibi ma za a iya cewa game da wanda yake kula da irin waɗannan matasa ya lura da su a cikin rayuwarsu ta zamantakewa tsakanin su da al'umma to akwai bayanai sai dai ga lokaci ya yi za mu tsaya anan insha Allah sai a shirinmu na gaba wasu lallah ala muhammadin wa alihi tahirin to an sai shirinmu na karshe shirin na afirka a yau afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne a akan yadda haramtacciyar ƙasar Isra'ila take son kutsawa da ƙarfi cikin nahiyar Afirka musamman ma dai a gabashin wannan nahiyar. za mu ji dalilai da take fakewa da su domin yin haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun daga lokacin da aka kirkiri haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1948 take kokarin yin kutse da karfi a cikin kasashen nahiyar afirka ta ma shigar da wannan manufa a ƙarƙashin siyasarta ta alaƙar waje wannan ne ya sa shugaban wannan haramtacciyar ƙasar na farko david bin gurion ya so ya mayar da ƙasashen afirka abokan ƙawance domin su kasance tare da su wajen fada da ƙasashen larabawa lokacin da aka shiga shekara ta 1960 an waye gari wannan haramtaccen kasar ta isra'ila tana da ofisoshin jakadanci har 33 a cikin manyan biranen kasashen nahiyar afirka sai dai kuma alaƙa haramtaccen kasar isra'ila da kasashen afirka ta samu koma baya sanadiyar yakin oktoba na shekara ta 1973 wanda aka yi tsakaninta da kasashen larabawa yakin da kasashen larabawan suka yi da 'yan mamaya ya sa kasashen afirka sun shiga sahun masu nuna goyon bayansu da kuma yanke hulɗar diplomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙasashen afirka sun kuma sake amfani da yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila take nuna goyon bayan daga gwamnatin wariya ta afirka ta kudu a matsayin dalilin da za su fake da shi na sake nesanta wannan haramtaccen ƙasar daga nahiyarsu dukkanin ƙasashen nahiyar afirka baki ɗayansu sun yanke alaƙa su diplomasiya da haramtaccen ƙasar isra'ila in ban da kasar malawi ita kaɗai sai dai kuma daga baya an samu sauyi inda su kansu kasashen larabawan da suka yaƙi haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar masar suka buɗe alaƙa da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa su ma ƙasashen nahiyar afirka wasu daga cikinsu suka sake mayar da tasu alaƙa da wannan haramtacciyar ƙasar da akwai alaƙa diflomasiya tsakanin haramtacciyar ƙasar yahudawa da ƙasashen afirka arba'in sai dai a cikin sha biyar ne kadai take da ofisoshin jakadanci a cikin shekarun bayan nan da kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama na duniya suka fara ayyana haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin cewa ta ginu a kan tsarin nuna wariya ga al'ummar falasɗinu don haka sai 'yan sahiyar ne suka fara yin taruka na propaganda domin ƙara yunkurin da suke na yin kutse a cikin nahiyar ta afirka a ƙarshen shekara ta 2022 da ta shuɗe haramtaccen ƙasar isra'ila ta shirya wani taro a ƙasar habasha wanda aka baiwa taken ƙoƙarin sake farfado da alaƙa isra'ila da afirka mai matuƙar muhimmanci wannan shine taken taron a 'yan wannan taron shugaban wata cibiya ta 'yan sahiyoniya yahil litar wanda wakilci haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi bayani a kan ƙarfin da haramtacciyar ƙasar tasa take da ita na tattara bayanai a kan 'yan adawa da masu ƙeya da ita sannan kuma da bin diddiginsu domin magance su wannan bayanin tamkar tallata wa shugabannin na kasashen afirka kayan leƙen asiri da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙware wajen ƙera su domin su yi amfani da su wajen takurawa 'yan adawa dama ya lafiyar giwa a cikin nahiyar ta afirka da shugabanni ke bin diddigin duk wani dan hamayya da mafi karancin kayan aiki balle kuma sun samu kayan aiki na zamani haramtaccen ƙasar isra'ila ta sosa wa shugabannin afirka inda dama yake musu ƙaiƙayi don haka take son sake jawo su a ciki ta kuma lasa musu wata zumar a baki ta hanyar cewa tana taka rawa fa wajen gina da farfado tattalin arziki a gabashin nahiyar afirka saboda tana da fasaha kere-kere na zamani da aikin gona likitanci waɗanda sauran ƙasashen nahiyar afirkan za su bukata wakilin wannan cibiyar da ya wakilci haramtacciyar ƙasar isra'ila ɗin a wajen wannan taron na habasha ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila tana son shigar da ƙasashen na afirka ne a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta kira yarjejeniyar abraham wacce aka yi a tsakanin ta da wasu ƙasashen larabawan yankin tekun fasha ga dukkanin alamu haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shirya wannan taron ne dai a matsayin yunkuri na ƙoƙarin mayar da martani a kan korakaran da aka yi wa wakilinta da tawagarta daga wurin taron kungiyar tarayyar afirka da aka yi a kasar habasha idan dai za a tuna a taron ƙarshe da aka yi na kungiyar tarayyar Afirka a birnin addis ababa an hana tawagar haramtacce kasar isra'ila shiga cikinsa saboda ta je ne ba tare da gayyata ba kuma dama har yanzu mambobin kungiyar ba su kai ga cimma matsaya akan ko za a baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kujerar ya kallo a cikin kungiyar tarayyar afirka ba kuma tabbas ƙasashe irin su afirka ta kudu da algeria suna cikin na gaba-gaba wajen taka takawa haramtacciyar ƙasar isra'ila birki domin yin kutse a cikin wannan ƙungiya haramtacciyar ƙasar isra'ila tana da alaƙa mai zurfi da ƙasashe kamar su uganda tanzania da habasha a fagagen aikin gona tsaro yawan buɗe ido da kuma fasaha kere-kere sai da duk da haka zai wuya a ce alaƙar da take tsakanin ƙasashen afirka da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi zurfin da za a kira ta mai muhimmanci ko mai matsayi na musamman musamman a cikin wato shekarun bayan nan da kuma shekaru ma masu zuwa kaɗan a nan gaba. duk da haka hatta wannan kai da koman da 'yan sahaniyar suke yi a cikin nahiyana da nashi hatsarin kuma mai girma domin tun da daɗewa 'yan sahiyoniya suna ƙoƙarin samar da fuskokin kamanni a tsakanin azabar da suka sha a hannun hitila da kuma wahalhalun da mutanen afirka suka sha a hannun 'yan mulki mallaka kama daga kan kama su a matsayin bayi zuwa ƙasashen turai da kuma yi wa kasashen shi mulkin mallaka da ba wasan duke su hakanan kuma suna kokarin fara tarihin afirka da nasu ta hanyar alaƙa take tsakanin masarautar habasha ta dauri da masarautar annabi suleiman a falasɗinu da kuma sarauniya bilkisu a saba a ƙarƙashin wannan labari ne da ya zo a cikin littattafan yahudawa har ƙasar isra'ila haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gina alaƙata da habasha da yahudawan falasha don haka alaƙa take tsakanin haramtacciyar ƙasar isra'ila da habasha ta fi ƙarfi idan a kwatanta da wata ke tsakanta da sauran ƙasashen da suke gabashin afirka a bisa wannan dalili da akwai bukata a farfado da tarihin nahiyar afirka na gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka domin ɗan farashi da gwagwarmayar al'ummar falasɗinu da suke fuskantar zalunci mafi muni a tarihi yin hakan zai ƙara nesanta afirka daga haramtaccen ƙasar isra'ila da duk wani ƙoƙari nata na yin kutse a cikin wannan nahiyar to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara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 to da wannan kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma da sun lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara shugaba joe biden na amurka ya bayyana cewa ba shi da niyyar ganawa ko gayyatar firaministan isra'ila benjamin netanyahu a nan kusa a daidai wannan gabar da ake fuskantar zanga-zangar adawa da matakin gwamnati na garin bawul ga sha'anin shari'ar kasar biden wanda ke faɗawa wa 'yan jarida hakan a arewacin california ya ce bai kamata gwamnatin isra'ila ta ci gaba akan wannan matakin ba a ranar talata dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya shinkirta shirin gwamnatinsa na yi wa tsarin shari'ar kasar garan bawul har zuwa wani lokaci sakamakon matsin lamba da yake fuskanta daga masu zanga-zanga kan tintunan kasar da kuma yajin aikin da ma'aikatan kasar suka so mai na adawa da shirin netanyahu ya yi alkawarin tuntuɓa na cimma yarjejeniya yayin zama majalisar wanda zai fara a ranar talatin ga watan afrilu mai zuwa Wangiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta fitar da wani sabon rahoto game da yadda ake take hakkokin ɗan adam a Najeriya. Rahoton na shekarar 2022 zuwa 2023 ɗin nan ya taɓo batutuwan da suka shafi hararen ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram da kashe-kashe da azabtarwa da satar mutane da kuma tsare waɗanda ba su san hawa ba su san sabka ba. Amnesty ta kuma ce hukumomi sun daƙile 'yancin kafafen yaɗa labarai da 'yan jarida na faɗin albarkacin baki. haka su ma masu fafatka na fuskantar kalubale game da hakokinsu na bayyana ra'ayinsu da kuma yin zanga-zanga a kasar ta najeriya in ji rahoton na amnesty ministan harkokin wajen kasar iran ya isa birnin moscow na kasar rasha inda zai tattaunawa da mahukuntan kasar kan alakar da ke tsakanin kasashen biyu hussein amir abdullahiyan zai gana da takwaransa na rasha sergei lavrov inda za su tattaunawa kan batun aiwatar da yarjejeniyoyin nan da shugabannin kasashen biyu suka cimma yayin ganawar da suka yi a can baya halin da ake ciki a yankunan da kuma batutuwan da suka shafi ci gaba na daga cikin ajandar tattaunawar ta manyan jami'an diplomasiyan kasashen biyu wato rasha da kuma iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran 'yan sanda a kasar portugal da sun ce wani mahari ya kashe wasu mata biyu bayan da daba musu wuka a wata cibiyar addinin musulunci a birnin lisbon 'yan sandan sun samu nasarar harbe maharin bayan da yi yunkurin arcewa labarin dai bai ambato dalilin maharin na kashe matan ba sai dai an ce maharin dan afghanistan ne yayin da su kuma matan biyu da aka kashe 'yan portugal ne a wata sanarwar da cibiyar addinin ta lisbon ta fitar ta ce ta kaɗu matuka da kisan matan ƙungiyar tarar afirka ta nuna damuwa game da zanga-zangar da ake a ƙasar kenya inda aka samu rahotannin hasarar rayuka da barnata dukiya da kuma tsayawar wasu al'amura a nairobi babban birnin ƙasar a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban kwamitin ƙungiyar ta au musa faki muhammad ya buƙaci dukkan bangarorin da suka yi zuciya nesa zauna a teburin tattaunawa domin shawo kan zaɓen da ke a tsakaninsu. to don zamu karkare sai idan allah mai kowa da komi ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.